Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani da sarauniya FM da kuma niya FM da ma shafinmu na Facebook Live a VOA Hausa da kuma yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji, Safinatu Sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro yau Alhamis 23 ga watan Fabrairu shekarar 2017. Kamar yadda aka saba muna magana ne akan harkar lafiya. Shin muna zuwa asibiti hakanan siddan don likita ya auna matakin lafiyar jikinmu? Za mu tattauna kuma da likita don jin rawar da gwajin lafiyar jiki ba tare da mutum ya kwanta rashin lafiya ba yake da amfani. Sai kuma amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na Facebook da Twitter. to wani na tsoron zuwa ne ya je a faɗa mai wani cuta to kai eh, likita ka gwada mutum ka san cewa yana da wannan cutan ka zonar da shi ka ba shi shawara ka gaya mai ga abin da ya kamata yi ba wai za ka faɗa mai wannan cutan ba ne kai tsaye zo za ka iya kana ɗauke da wani cuta ba ka sani ba saboda ba ka je an gwada ka ba kaga kuma akwai matsala haka yana da kyau ka je a gwada ka idan kana da wani cutan da kake ɗauke da shi ba ka sani ba za a faɗa ma. an daji so mun tabu ne na abin za mu tattauna da matasa. Tambayar mu a yau da muka muku a Facebook ita ce ya kuke kallon ɗabi'ar zuwa ganin likita domin duba lafiyar mu wato medical check-up a turance. Sakon farko daga Aminatu Usman Sani ta ce hakan yana da matukar mahimmanci ga rayuwar al'umma don kuwa ta haka ne za a san cututtukan da ke damun mutum a yi mashi magani kamun su mashi illa wani lokaci rasa rai. Yin haka zai sa a gano cuta kuma a magance shi kwata-kwata ko kuma a ɗora mara lafiya bisa magungunan da za su rage raɗaɗin ciwo. Sai Usman Manika mai ruwan Rod Funtuwa ya ce yau da gobe hakika yana da amfani ga dukkan mutum ganin mutum yana da cuta a jikinsa bai sani ba amma da zarar ya je an auna zai ga matsalar shi ganin ana magani daban cuta daban karshe ma mutum ya nakasa. Sai Aliyu ladi ya ce yau da gobe wannan yana da kyau amma ga waɗanda suke da sukunin haka mu talaka a Najeriya ai sai dai idan ciwon ya ka da kai likitan ya duba ka. Sai Abdulaziz Adamu Fira ya ce gaskiya medical check up yana da matuƙar amfani a jikin ɗan adam duba da wasu cututtuka ba su da wani alama har sai sun illata mutum za su bayyana kansu amma muna Afirka ba mu damu da zuwa wajen likita ba don duba lafiyar mu sai dai idan muka ji ba daidai ba mu garzaya kemis kawai. Dauda Hudu Unguru ya ce Assalamu alaikum yau da gobe tabbas wannan ɗabi'a ce mai kyau idan mutum ya ji wani canjin yanayi a jikinsa to kamata ya je ya ga likita kar ya yi gaban kansa ko kuma ya je wajen masu ƙananan kemis wanda gaskiya rashin zuwan mu wajen likita a duba ainihin abin da ke damun mu har sai abin ya ci jikin mu sosai kuma mu ce mu ba son sauki yanzu fatan Allah ya ƙara mana lafiya amin. Sai Umar Alhassan Kamaru ya ce yau da gobe a gaskiya zuwa ganin likita domin duba lafiyar jiki yana da matukar kyau sai dai mu a nan Kamaru mutane ba su cika zuwa zuwa gwajin likita ba saboda irin tsadar da ke ciki gwajin don haka muna roƙon ubangiji Allah ya bamu lafiya da zama lafiya amin sai muktar adam from resource ya ce salam yau da gobe kuma alhamdulillah idan kun so sami inda ke min kaikayi wato ɗabi'ar zuwa ganin likita ko medical check abu ne mai mahimmancin gaske kuma ya dace a riƙa yin sa saboda rigakafi ya fi magani domin Allah ya ce tashin taimake ka na gode sai Adamu Muhammad dan Bojuwa Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce yau da gobe kenan abu ne mai kyau amma ga masu hali domin duk yadda talaka ya kai da sanyin haka dole zai haƙura don ganin likita sai mai kuɗi yanzu talaka kuwa sai dai ya ɗauki na annabawa Muhammad Dan Budam Shani ya ce fatan alheri ga filin yau da gobe. To gaskiya ɗabi'ar ganin likita ni a gani na abu ne mai kyau don ta haka ne likita zai gaya maka abin da yake damun ka sai mutum ya yi rigakafi. Yan iya magana suka ce ya fi magani. Sai Biliya ɗan Dinsha Kano ya ce zuwa medical check ba laifi ba ne kuma hakan yana da kyau sai dai kuma yadda wasu shugabannin ke yi ba daidai ba ne saboda rashin zuwan sa asibitocin gida ya nuna mamu suna da matsala. Fatima Musa wadata ce Assalamu alaikum yau da gobe ikon Allah. Ai wallahi ziyartar ganin likita ta yana da matukar amfani sosai musamman ma talakawa mara karfi wanda suke shan wahala a tashi lafiya malaman shirin yau da gobe Maryam Safinatu da Usman. To mun gode. Sai Ladidi S na Maduka ta ce yin hakan ya kamata saboda safety is better than cure. Tsaron kaya ya fi banci giya. Sai Suleiman Ibrahim Babatun ƙauye ya ce asalamu alaikum yau da gobe ni a gani na zuwa gwajin lafiya domin sanin halin da mutum ke ciki yana da kyau matuka domin yin hakan zai sa mutum ya yi rigakafin duk wata cuta da ke yi wa lafiyarsa barazana don haka ne ma addinanci ake cewa mutum ya rika kula da wasu muhimman bangarori na jikinsa duk tsawon kwanaki arba'in don haka ni nawa ganin don haka ni nawa ganin yin haka yana da matukar muhimmanci sosai Allah ya dai ya kara wa kowa lafiya amin sai sani ɗahiru tudun iya ya ce mm, hakika wannan ɗabi'a ce fa mai kyau yau da gobe ganin yadda kai dai baka san abin da ke damun ka ba amma in ka je likita ya duba ka yakan iya gane cewa ga matsalar da ke damun ka to sai kuma mu leƙa shafin mu na twitter at nuru musa shuwa ya ce hakika wannan ɗabi'ar zuwa ganin likita domin duba lafiya ita ce hanya da za ta tabbatar wa mutum wani irin hali yake ciki na lafiya sai alkedi turare ya ce a gaskiya wannan tsari ne mai kyau domin zai taimaka ma mutum wajen sanin halin da lafiyarsa ke ciki at abdallah 67288257 ya ce gaskiya abu ne mai kyau saboda yana da kyau ka kasance mai duba lafiyar jikinka a da yaushe sai kuma daga karshe at abba bala haruna ya ce zuwa ganin likita yana da muhimmanci domin zai bayyana maka abin da ke damunka da kuma ire-iren magungunan da ya kamata ka nema to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni Mm, to kin ga dai ga sakonni nan kala-kala wasu mm. sun nuna aje wasu sun nuna anya. <laughs> Ai wasu ban ne a yanzu zamani yanzu mutane eh. ana ta kai. Awa yake ta kaya ku. To amma ai shi ma lafiya ne lafiya ne. Eh. Ai matsalar kuma kin ga. samu mutanen mu sun yaje da mm. kawai abin da baka sani ba ya fi eh. kwanciyar hankali. Wai wai wai wai kazantar da baka gani ba tsafta. Tsafta ce. Amma matsala ai kazantar ta zo ta saka amai ne in ta fito. Haka ne amma mutane irin tsoron su kar su je asibiti a takalo musu wani abin da ba su. Eh ba su san da shi ba. Eh, wani wani lokaci zaki ji suna cewa haka kawai akwai wani lokaci da na je irin wannan check up din sai wani aboki na yake cewa kai kai mahaukacin ina ne na ce me aka yi wallahi na zaci wani abu ne da ana zaman zaman lafiya a Najeriya kin san gara nan wasu wuraren za a ce dole sai kai misali kan eh. wasu abubuwa to Usman ga wata nan ma kusa da kai a haba dai mm. to daga yau ko in kika ji program din dole he mun ta saki gaba ah, eh, ai tunda kina Amurka ma baki sai ni ma ai ban dade da zuwa ba ma eh, to wallahi daga ya miki da na je wani mahaukaci ne kawai ka kawai likita ya ga ma abin da baka san da shi ba dan banza da ma ga kara mami ce ni zaka zaga saboda na je ce ah, a to wallahi ba zan rami ba wannan abun ma ka likita ma ke tambaya na wai wai wani yaushe ne na je na karshe na ce ni kan marabo na an je check haka nan ina ma ban taɓa zuwa ya gaskiya ni ba karya. <laughs> to wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya tattauna mana da matasa daga Mina a jihar Neja don ji yadda suke kallon lamarin zuwa wajen likita don duba matsayin lafiyar mutum. To jama'a assalamu alaikum a tattaunawar mu ta yau ta ta'allaka ne akan mahimmancin duba lafiyar jiki wanda a turanci ake cewa check up. A duba lafiyar nan ma'ana menene mahimmancin mutum ya je a duba lafiyar shi daga lokaci zuwa lokaci. A ina tare dai da wasu malamai da farko bari in fara da jin sunan malam me sunanka? Haruna ya haya. to daga kuma can gefe na ina tare da wani malami gashi shamsuddin abubakar daga nan mina kuma ina tare da wani gashi matashi ne ne amma dai bari mu ji sunansa aliyu ibrahim daga nan mina to gurin fara da malami na farko menene mahimmancin duba lafiyar mutum a lokaci-lokaci mahimmancin duba lafiyar jikin mutum yakan taimaka wajen gane laluran da mutum yake fama da shi sannan yakan taimaka ma shi likitan wurin gane irin magungunan da ya kamata a ba mutum da wuri don ceton rayukan shi amma kai kana duba lafiyar ka lokaci zuwa lokaci ina zuwa ina yi kamar na hawan jini haka ko kuma haka kurin zan je wurin likitance yana son ya duba ni sai sauran gwaje-gwaje dai a yi akwai waɗanda ba su damu da wannan ba menene za ka ce akan wannan abin da zan iya cewa gare su shine su yi ƙoƙari su dinga zuwa don wannan kaɗai yakan taimaka musu don wani na nan da laluran da bai san ma yana da shi ba amma saboda zuwa wurin likita ya duba shi kuma hakan zai ba da gudunmawa bari mu je wurin malam malam shamsu ko to duba lafiya ga mutum abu ne mai kyau sosai sannan kuma wannan abun yana taimaka ma masu kiwon lafiya sosai su gane matsalar da ke damun mutum kamar ka san cututtuka daban-daban da ke damun mutane kamar kaga ciwon diabetes su hypertension ciwon cututtuka daban-daban hakan nan wasu cutan ba a gane ta da wuri hakan nan amma da taimakon zuwa duba lafiya kullum kullum za a iya sanin cewa wannan gashi abin da ke damun shi kuma zai iya taimaka mutum eh, likita ko kuma mai kiwon lafiya ya san maganin da yake yi yana samun ci gaba ko cutar na wucewa ko karuwa take yi kaga mutum in ya zauna a gida an ba shi magani ya sha wani cuta kan ɓoye sai ya dinga ganin kamar cewa ya samu lafiya eh, cutan ta wuce amma alhalin da ainihin zahirin gaskiya wannan ciwon ta samu wuri ne ta boyuwa sannan kuma tana zuwa zuwa haka nan yana nan daga ciwon ya tashi ya zuwa kara fiwon naza so tana da muhimmanci sosai ka daina ganin cewa cewa ka je asibiti yau an baka eh, magani ka samu lafiya ka zo na hakan nan ko ka samu lafiya kana ganin lafiyanka ka dinga zuwa asibiti ana duba ka kowane lokaci amma kai kana yi insha Allah ina yi kamar cutar ehm, kasan wannan hypertension mm. wannan cutar hypertension hawan jina tana tare da kowa tana iya hawa kowane lokaci mutum bai taba cewa ya ce yau bai da rashin lafiya mm. kowa na tare da rashin lafiya so za ka ga tsoro suke ji don kara kirkiro musu wata cuta daban haka ne sosai kamar ka sun abu hypertension ɗin da kake gani mm. wani lokaci aiki kan sa mutum kaga jinin shi hau mm. wani kuma ba cuta bane wani kuma cuta ne to wasu na ka yanzu na aiki ko kuma ka wani abun da an eh, ka je asibiti a cikin wani lokacin ko kuma kana tafiya mm. ka je asibiti daga aka gwada jinin ka zaga jinin ka ya hau to a lokacin nan wanda bai sani ba ko kuma likitan da bai da wannan fahimtar cewa ai ba a gwada jini ko kuma a kowane lokacin za ga gaya mai cewa wa ai jini shi hau sai cusa mai cutan abin nan hypertension a zuciyarsa ka gane mm. sai za ga yana tunanin cewa yana da wannan cutan to a wani lokaci dai wasu na tsoron zuwa su duba lafiyansu don ka a maka masa wani ciwon da ba shi ba mm. amma a zahirin gaskiya tana da muhimmanci sosai mutum ya je ya san me ke damun shi don ya kama ya kama abin nan kula da kanshi a lokaci amma kana ga ana lakama mutum cutar da bai da ita ina ba ta ba <laughs> ba ta yi wa ai cikin dubawa ne ai aka duba lafiyan jikinka aka ga abin da ke damun ka likita kan gaya ma sai dan akan iya samun wani lokaci kuskure na na abun a na'uran da ake amfani wurin gwaji ko kuma kuskure na likita ko kuskure na masu gwaji dai hakan nan akan samu kuskure a wurin amma a zahirin gaskiya mai gwajin lafiya ko likita shi kan ko likita mai kula da lafiya ko lokaci yakan tsaya ne da um, a cewa kowane lokaci zai kula da mara lafiya sannan kuma ainihin gol nashi zil nashi abin da ke zuciyan shi da farko ya kula da mara lafiya ya ga ciwon nan su ya warke to amma bai da shi a zuciya kowane lokaci ya laƙa ma wani cutan da ba shi ba bari jaurin matashi me sunan ka maka ce sunana aliyu ibrahim na mala aliyu eh, yaya batun gwajin lafiyar kai ka ce ma baka taɓa batun ɗazu aiko mm, gaskiya ne ban taɓa yin gwajin lafiyar nan amma sai yanzu na ga gaskiya yana da amfani gwajin lafiya na saboda za a in kaje kana wannan gwaji din za a faɗa ma da cutar ma da baka ma san da shi ba saboda yanzu cututtuka sun yawa saboda akwai wurin da ake samu da yawa kamar su hepatitis haka hiv da sauransu dai ko wurin irin aski haka da wurin masu yankan kumba da sauransu ana iya samun su saboda yana da kyau mutum ya rinka zuwa yana yin check-up dina saboda ya sani ya lafiyan jikin shi yake za ka fara zuwa kenan eh insha Allah zan fara zuwa yaushe zuwa yaushe kenan za ka fara zuwa insha Allah zan fara zuwa ko da zuwa kamar sati haka wai gobe haka ma eh. na samu abin ga zan ji saboda in gane lafiyan jiki da san matsayin ka kenan san na kenan bari dawo eh, wurin malami me kace ma suna haruna mala haruna wani lokaci lokaci kake zuwa wata wata uku uku ko shekara shekara a wata uku a shekara na kan je so uku bayan kowane wata uku haka ko kuma na kan bada tazaran wata hudu ko wata uku ka nake zuwa yanzu kai ka san cututtukan da ke damunka na san Allah ya kuma baka da wani fargaba a ban da kowane fargaba to me zaka ce ma masu tsoron zuwa da lafiyarsu abin da nake son shawaran da zan ba su shine su yi kokari don su je don ba taba ba ba laka mutum cutan da bai da shi abin da tun dama can kana nan da shi sai dai baka sani ba ne so zuwa wajen yakan taimaka maka san ina fama da wanga cutan ga abin da ya kamata in yi ga abin da ya kamata kar in yi duk hakan yana da kyau malam shamsu Eh, ka taba samun wani abu da ya tayar ma da hankali a lokacin da ka je aka gwada eh, lafiyar jikinka ban taba samu ba insha Allah cutan da ta nuna cewa ina da shi ba abun ta da hankali ba ne duk da dai cuta cuta ne da na je aka gwada aka bayyana min ba cutan da zai ta min da hankali ba ne amma zai amfani da wannan daman kamar kara ba masu kiwon lafiya shawara ko kuma masu su likita dai ba su shawara wurin Uh, gwaji gwajin lafiyan mutum a daina saurin faɗa mutum cutan da ke damun shi hakan nan a kan wannan ne wasu suke jin tsoron zuwa ma likita su gaya mai cewa ko kuma su je check up su je a duba lafiyansu don idan suka je wasu na da cutan da kasu akwai cututtuka ana tsoron cuta da zarar mutum ya same ta mutuwa za ta zo to wani na tsoron zuwa ne ya je a faɗa mai wani cuta to kai eh, likita ka gwada mutum sai ka mai ka san cewa yana da wannan cutan ka zonar da shi ka ba shi shawara ka gaya mai ga abin da ya kamata yi ba wai za ka faɗa mai wannan cutan ba ne kai tsaye ka in ka san mutum na da ciwon nan shawara za ka mai da kyau ka daina faɗa mai kawai directly ko ka kira wani ɗan uwan shi ka gaya masa amma mafi mahimmanci a wurin ka dinga gaya masa cewa ya dinga duba lafiyan shi kana ba shi magani ko kuma kana masa treatment malaliyu eh, yanzu me za ka ce masu misali ire-iren ka da ba su taba zuwa a duba lafiyar jikinsu ba eh, gaskiya ina mai so wayar da kansu saboda ni ma ban fara zuwa ba amma zan fara zuwa saboda na gane da cewa muna kuskure ne rashin zuwa gwaji din don in ba gwaji ba yadda za ka san lafiyan jikinka za ka iya kana kame da wani kana dauke da wani cuta ba ka sani ba saboda ba ka je an gwada ka ba kaga kuma akwai matsala haka yana da kyau ka je a gwada ka idan kana da wani cutan da kake dauke da shi ba ka sani ba za a faɗa ma likita ma zai faɗa ma yadda za ka yi ka kare kanka da yadda in ma kana dauke da cutan yadda za ka ta abin ka ta shan magunguna saboda yana rage abin ga karfin shi da haka muka kawo karshen wannan tattaunawar malamai sai in ce mun gode. To tattaunawar kenan da wakilinmu ko Amina wato Mustapha Nasir Batsare da bayan Allah nan game da shin yaya suke kallon zuwa gwaji. Mm. Maryam kun ji fa Sabina. Mm, yana da kyau kuma yana da. <laughs> Eh, fa'ida sosai kuwa. Mm. Kamar yadda muka ce za mu ji likita, to muna tare da Dr. Mustapha Yahaya daga jihar Neja. Dokta barka da warhaka. Barkanmu. Yawwa, to ga mu a cikin shirin. Barka da zuwa, barka da wannan filin. Mm. Yawwa. To kare ji tattaunawa da matasa suka yi da farko kafin kai mana wata shimfiɗa a kai ga wani sako na eh. Maryam kila ka fara eh, ga Jamilu Muhammad Gwaram ya ce ai wallahi da uwata ta haife ni ban taba zuwa asibiti a halin kalau ba don a duba lafiyata. Kana zaune ka taso wa kanka tashin hankalin da baka san ranar da zai kare ba. To me zaka ce da farko? <laughs> To ai sanin cewa kana tare da abu ya ma mutum alheri ya sani da wuri hmm. dan mutum ya sani da wuri ya fi saukin kula da shi kuma maganin shi ma zai yi sauki hmm. yana taimakawa wajen bari wasu dabiyoyi ma da mutum ke tare da shi wanda zai sa in ya bari kila ciwon ma yi baya hmm. kuma kama matsaloli da ke iya biyo bayan wannan ciwon akwai Eh, matsaloli da yawa da ke biyo bayan rashin lafiya in mutum bai san da shi ba don wayannan matsalolin ma da yawansu ba za ka ma san kana da shi ba shi lokacin da ya riga ya yi nisa in kuma ya yi nisa ya riga ya gama kashi jiki kafin kasancewa ga abin da ya kamata ka yi eh in mutum ya sani daga baya in mutum ya sani daga baya akwai matsala ne wurin yin magani ko koya ina ce ko da mutum ya daɗe a <laughs> jikin shi aka gane za a yi magani lokacin nan ya ci matsala don ko jikin ma ya riga ya ah, ciwon ya riga ya shiga jiki hmm. a bi jikin ma da magani ma matsala ne na kanshi hmm. kulama da zama asibiti duk lokacin ya zama tabbata hmm. don duk su da su Eh, part na jiki ma ba za su eh, aiki da kyau ba su koda ne su hanta su zuciya duk aikin su ya riga ya yi kasa su ko ka sha magani a lokacin nan ba wai ba zai aiki ba ne amma in da ka sani ne da wuri tun wayannan abubuwan nan ba su samu matsala sosai ba ya fi sauki. To, bari mu tafi maganan uh, yanda ake yin abun. Mm. Gama wata tambaya eh. ma na Usman Jibril ya ce wai a ka'ida wata a a wata nawa ne ake ya kamata a rika zuwa medical check up wato mm. shikenan dama tambayar da zan ma kenan ce mm. yaya ake yi ne wai in za a dinga dauka wannan dabi'a so nawa ya kamata a rika zuwa to abin da aka dai recommend shi ne a dinga zuwa so biyu ga kowane shekara amma ba za ka yi ba at least ko da so guda ne kowane shekara ka ji asibiti a dan duba ka in akwai wani abu za a yi ma bayani mm. kila ma lokacin da aka gani za a iya baka advice na ma da zai sa ka ba wasu abubuwa da ka bar su shi kenan za ka gan ciwon ma ya baka. kila ba sai an sha maganin ba ma kenan eh, ba ma sai ka sha magani ba wasu wasu mm. wasu lokaci eh to kamar misali wani gwaje-gwaje ne ya kamata mutum ya je ya yi da me da me eh, za a gwada kai ko kafa ko hannu da dan dama yanzu mm. akwai hawan jini akwai na shuga akwai na so HIV da hepatitis wayannan duka abubuwan ga ga ciwo ya shiga jikin mutum ba za ka ma san kana da shi ba shi ya dan dauki lokaci mm. to lokacin nan da zai dauka yana na yana ta eh, affecting din part na jiki sosai mm. amma ka zo aka duba aka gano shi za a yi maka bayani abubuwan da za ka iya yi da ba zai je ba zai zama complicated ba. Eh, to, yanzu za yanzu ga mutane suna fama ana gwajin jini ana gwajin fisari ana mm. gwajin duk in wani matsala ma za a duba ka a gaya maka eh, to amma ka san wasu za su yi maganan cewa an ce a gwada jini a gwada siga a gwada wane ne duk wannan abubuwan wasu suna maganan mm. yanayin rayuwar yau da kullum akwai mafita akan haka ga masu irin wannan tunanin misali kila kuɗi a ce da tsada ko makamancin haka yana da tsada ne mutum zai irin wa'annan gwaje-gwaje to wayannan ba wani tsada gare su ba amma dai ka san yawanci abubuwan ga sai da dan kudi da za ka shigo asibiti amma ba wai wani tsada da mutum ba zai iya ba ne mm. kuma ba wai shi ka an yi maka wani abu a jiki da zai taba jikinka ko ya kawo maka wani matsala ba daban dan mm. jini za dan ba ko kuma ka dai fisari ma ba za ka ma ji ciwo wannan ba mm. so ba wani tsada gare shi ba eh to wato kowa inda ya sa kan mutum ya sa kan shi zai iya jurewa ya dan tara abin da zai iya zuwa yi kuma sosai ma na yayi eh to misali yanzu aka ce kamar misali a ce mu dau misali da ciwon siga da yake ya zama kamar ruwan dare zaka ga yana damun mutane sosai shi ma ko irin su hawan jini din mm. sai aka ce mutum yana da ciwon siga misali amma kuma ga tunaninsa kila to ta ina zan tari maganin ciwon siga tun da kila abu ne mai tsada akwai wani mafita akan haka ne misali mutum ya je an gwada shi an ce ga ciwon da yake da shi kuma ba shi da karfi eh to kasan cutukan ma irin alayenmu ne ke jawo su wasu abubuwa kamar yawan cin shuga yawan eh, tunani haka ko stress na wajen aiki yawan shan taba da su shan giya da gara an gano abubuwan ga za a tambaye ka abubuwa da kake yi za a gaya maka wanda ke yana iya affecting din eh, jikinka za a gaya maka bari amma kai wani level za a ce to za ka fara shan magani hmm. duk yadda abin ya kasance da in ku gwaji aka gani za a yi maka advice yadda ya kamata amma ba dole bane cewa ran da ka zo asibiti aka ce ga ciwo kaza da ke damun ka ki hmm. ka fara shan magani ranan hmm. wani lokaci sai an bi kama an ta trying ɗinka kamar ciwon shuga yanzu a ce maka ka je gida ka eh, fara Eh, exercise mm. ka je fara cin yawan eh, miyan ganye da mm. eh, su itatuwa da fruit mm. and all that to ba in ka dawo za a sake gwada kuma a gani to in abin bai yi kasa bane za a ce maka to abin gaba kila shi an hada da magani amma dama akwai abubuwa da za ka iya yi da zai rage wannan ciwon likita ni tambaya ta kamar mu mata haka da um, mm. kamar da wani shekara ya kamata mace ta dinga daga wani shekara ya kamata mace ta fara zuwa check up na wannan gwaji na kamar breast cancer haka eh cancer mama to da dai mutum ya kai shekaru talatin da biyar zuwa arba'in haka mm. dole mutum ya kula da shi amma wasu ma in suna da wasu kamar iyayensu ko relative strong one nasu da ke mm. tare da yin wannan ciwon to mm. tun kamar shekara ashirin 25 da aka mm. kana mutu ya kamata a ce ta fara zuwa ana duba ta mm. amma babu yin wannan family history din mutu na iya barin shi zuwa kamar 35 haka har sama kowane shekara kai ta dinga zuwa ana dubawa. To misali ga matasa ka ɗan gaya mana misali yadda za a yi abin da ya kamata a gwada da sauransu. Akwai bambanci tsakanin gwaji tsakanin a ce irin wannan gwajin lafiya ɗin tsakanin yadda matasa za su yi da yadda dattijai za su yi da yadda yara za su yi akwai wani bambanci ne ku duk iri ɗaya ne abin. ai bambancin kowa shi an dube shi shekarun shi da abubuwan da ya zo da shi ma akwai wani abu amma babu wani abu ka zo aka kawai ka kace kana son check up kaga ko wanda ma za su je secondary school misali ana yi mm. musu check up a mm. san cewa ko suna da karfin eh, zama a makaranta haka nan mm. to wanda ya ke cikin wanda zai dauki aiki ma ana yi medical check up wayannan zai su dole ne shi an yi wayannan amma wanda dai kawai ya zo za a dubi shekarun shi za a iya duba wai eh, irin ciwo da eh, da ke iya damun shi da yake iya samu a lokacin bezon shekarun shi da za a yi mashi gwaji. To likita ni tambaya ta eh, kamar misali mutum ya je da lafiyar shi lau ya je asibiti aka ce mai misali yana da cutar HIV. za ka gani da <laughs> lafiyar shi lau amma nan da nan sai ka ga eh, eh, lafiyar sa ya ya shiga damuwa me ke sha haka a ganin ka ga gashi ce ga yadda zai iya bani eh, magana kenan tare da tsakanin doctor da wanda ya shigo asibiti mm. dole ne zai zaunar da shi ya yi mashi bayani mm. because in ba haka nan ba zai gane abin da yake ciki ba don wayannan duka ba wai za gaya ma kawai kana da wannan ciwon ka wuce ba za a yi maka bayani ga abin da aka samu za a sake yin test ne za a sake confirming din shi sannan a gaya maka cewa eh abin gafa kana tare da shi to bayan an yi wannan za a zaunar da shi a yi mai magana a gaya mashi yadda abubuwan yake yadda zai samu yadda zai iya samun matsala yadda zai iya samun magani yadda zai tsira ga wannan ciwon dan ko da HIV ne da kake da aka yi maganan shi an mutane na iya zama da shi shekaru da shekaru mm. wasu za su yi har ma za su wuce wanda ma ba su da hiv so mm. duk wannan in aka ma mutum bayani da kyau zai ana eh, ya samu wani ciwo daban wanda bai ji asibiti da shi ba. To daga karshe saboda lokaci wani sako kake da shi ga matasa akan maganar lafiyar jikinsu? To, samu eh, dai shi ne mutum zuwa gwaji yana da muhimmanci sosai yana da amfani kuma yana taimakawa wajen gano irin cutuka da muke da su yanzu kuma matasa eh, ko da don dogon tafiya ne aka mutane su dinga yin exercise motsa jiki mm. motsa jiki yana da kyau yana da amfani hmm. kuma yawancin cin eh, yayan itace da miyan ganye sun suma suna da amfani sosai hmm. wanda suke yin su shaba su eh, giya hmm. suna iya ragewa sosai ko kuma su bari in sun bari ya fi musu aleri da kuma ruwa ma yana kawo lafiya sosai ruwa nan aka tsada su yana taimaka wajen kara zaman lafiya don environmental sanitation shi ma is very to mun gode sosai dr mustapha <laughs> sai allah ya saka da kwarai mm. eh, na ji a sunan yau a sunanka eh, akwai makanta ke cewa ko yaya ake cewa sunanka a ƙarshe makanta oh mustapha ya haya makanta mm. to mun gode sosai sai allah ya kai wani lokaci to kin ji dai ko in ce masu sauraro mun ji daidai abin da shi likita ya faɗa kuma shi ne wani ya na wai ko abin hawa an nemi shi service balli jikin mutum kuma gaskiya ne <laughs> safina sai ki saurin ki ya zuwa asibiti ke maki ki check up din nan kin raka ni yawa <laughs> to da haka kan shirin ya kammala a madadin Sayida Hamdu wadda ita ce ta ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne Rob Macklin sai kuma wanda ya hada mu da ku a shafin da Facebook wato Jarmai Usman Ahmad Kabara ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sai kuma kare mu da lafiya yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba muryar Amurka yau ta sa a yau da malalaci yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta